Tambaya ta 25 Me aka wajabta masa a Madina na shari'o'in Musulunci? Amsa An wajabta masa zakka da azumi da hajji da jihadi da kiran sallah da wasu na shari'o'in Musulunci.